تتكلم ايه لا يناوب kuma layi na hudu da karabin layi ai ba a yi wato idan su fi na yanzu yau za a yi a ka yi an yi shi me ka wa kullu ma qarban nawm daga sama ko daga sama ne ko ya hudu ba daga asani zan hudu oh an yi zama ko Allah la sake kan nan wa وكلما قرب النوم من الطرفين كان نفعه وكثر ضرره duk lokacin da barci ya kusanci ɓangaren gefen nan guda biyu alherin sa kan zama kaɗan ƙarfai ne ƙarfin awwal wa ƙarfin akhir ba da yamma ba a basira da safe ba a ba. to idan ka yi shi kusa da safe alherin sa kaɗan ne in ka yi shi kuma da yamma alherin sa kaɗan ne shan bacci zama tsakiya wasa to haka ne ni an ban ma a baya to jiya ba fa alama ne ba wa minan nau daga cikin bacci alladhi la yanfa'u aidan wanda bai da bai ba da fa'ida النوم أول الليل نوم آه، أول الليل بس أفرق النلين دولي أفرق أفرق النلين دولي بايا إشاء دكافي إشاء دو بس بايا مغربا بيدا مفاد إلا إلا ما أكيد بروب الشمس جد فات ورانا حتى تذهب سهمة الليل أيدهم دريا شدتان سكيت كنا yi sa tsakanin magariba da isha mutum bacci bacci a tsakanin na abin ne ya kamata musulma ya masu shaggala wannan lokacin kuma yanzu kaga mun shaggala rana da kaza mun shaggala safe rabi da rabi amma bayan sallar magariba ya muna da dama sai mu haɗu mu yi abin da ya dace haka wurin ike ta tafiya a banza lokacin ne zai kamata a sa littattafai a yi karatu karatu riƙewa karatu ne ke wata karatun da za a je gida a yi nazari gobe a dawo inda tambaya a yi shi ne karatu ba karatun da za a yi ba a ce rana a saman ina gari ka ba, ranar lahadi ina wuri ka ba, kamata ya kan bakwai din nan da ba ɗaya ɗin su karatu rahmatul ishe, wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya a annabi na kin wannan bacci farkon dare sai dai kada ya sha kuɗi da rashin farkon dare farkon dare na da wuri kenan bayan magarwa ya karahu fa huwa makaruhun shar'a a shar'ance ma makaruhi ne kuwa taba'an a ɗabi'a ma rayuwa ta ɗan adam bacci bayan magariba illa ne mu kuma lokacin da ake tafiya wa haka sai ga sun sa lokacin ko da ma ba a yi barcin ba sai aka fi kallon ba ko da an matsa neman ya sallah da wuri don kallon su ko kuma dai a san yadda za a yi haka yahudawa shekai ya kusa abin da zai faka. a'a bai kamata ba ai tsoro ba an tana kawo sallar da su saba ba ko jiradu alaiha na ka je da sauran ka ana koya masa aula ma uniyar bin nasi huna wa rabiba fi ajrihi zabibuna isalul khairi ila auladil mu'minin hatta abinci bai kamata a koya wa yara cin abinci tsakanin mu da shi ba ya kamata dai da babin tarbiyya inda ake ganin an ci gaba a addini lokacin da aka ce maka abin nan ya yi bayan sallar magariba bai kamata a saba da yara ba fahimtar lokacin ko ya ce yanzu kamar da nau'ishin tunda bakin abinci sabo na haifar da abu ko saba kai sabawa kai za ka yi ba haya lokacin da ya zai gani ba haya sai ka canza da karfin siyasa tukuna an gali ka cije ka canza shi da وهو مكروه شرعا وطبعا وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات kamar dai yadda ka yawan bacci na haifar da wa'ancan illoli ko ka wannan yawan bacci na haifar da illolin can kuma barin gaba ɗaya shi ma wa hajarhu da afatin akwai shi ne yana haifar da su illoli kada ka yi ne ka nemi yadda za ka hana ba gaba da za ka fito kada kuma ka ɗauki baccin gaba ɗaya wani kayan daɗi ne ka dinga kinsa ka dinga kinsa shi ma illa ne mutum tsakiya yake duk abin da za ka yi ka tsaya tsakiya mawarisun da afatin ukura izamin kuma fa min su ilmin gaji lalacewan ainihin ruwaye ko masu haɗuwa a jikin mutum mutum ɗabi'arsa za ta rikice na jikinsa wa yi busuhu zai haifar masa da ranewa wannan kuma ramewan ni aka samu ramewan ita kanta tana haifar da abubuwa da ramewan jiki ne kawai kana nan garo da sauki idan dana ne akwai wasu abubuwa da za same ka za ka yi da ƙasar su wato mutum da kula ya tsaye da Allah ke shi isa ba daidai ba ne ga mutum canza nan Allah eh, yadda Allah ya halitta ka shi shi da ke zaki ya halitta ka da bacin ka nema masa wuri ai sai da yake to ga yadda za ka yi bacin duk abin da ya maza ya ce ga yadda za ka amfani da shi to in da ba ka bi haka za ka samu sauki yanzu ba ka sun ma mota ba wannan mota za ka yi ce in aka sai a ce eh ka yi juye lokaci ba ka yi mene ne lokaci ba in ka ji ba ka yi ba in ka ji ba ka yi ba in kana jin wannan dokoki sai ka ka daɗe da motan ka ku ka daɗe tun da kana bin ka'idojin da ka ji ba ma za ka je ka yi da ka duka mene ne za ka yi amma kada ka bata ta ka ji kishi ka ta tsaya da zalin kishi ku tunda akwai injin da in yi jikiki yana iya zama tsaya ma injin nan naku daga inda kiki ya kama shi aka ce masa yana aiki kwakwa kwakwa kwakwa kwakwa kwakwa ne eh, ya faru ruwa da za a za a bari ya a dinga tsara a dinga kara masa kada ku bari ba sai ku daɗe kuna mura to haka jikinka yake yadda shi wancan yana da wancan manuwal din kai ma akwai manuwal tare da kai wanda ya shafi halittanka inda za ka ci gaba da bin yadda Allah ya tsara mara da za ka ciwo za ka ci a wanda illa ta ba ba wani magana ce ba har mutuwa za ka mutu amma za ka mutu da garautinka za ka daɗe kana mura to haka bacci yake idan ba ka bacci nan gaba da zai fama da illa wa yi bisu wani hirafin nafi zai samu lalacewa nai ita kan ran za ka cutu wata fafi da tsubati duk abu ɗanyantaka ainihin da sama ce yauki yauki ɗanyantakan da ke bikin mutum zai ƙafe al to alal fahimi ne taimakawa akan fahimta abu zai harbitar na zuwa wata ramuna ta biya da shehu muna kudu muna kan mu riga jigar zuwa zuwa gona ya muka bi ta faka da mashin muka gudu mana muna zuwa daidai gonan mu mashin din sai kwararo me ya faru ke malam ba man gefe na ga banza za bai da amfani na yi juya ya ɗauki leda da gudu ya shigo cikin gari muna allah allah kawai mu ɗauki mashin nan da kawai dinga gudu sannan ya zaɓa kaga an ba kula ba ɗan abu ƙanƙani ya zaɓa da karfe ma abun manza maimakon mu gangara da suna maɗebi ruwa mu zuba ko inda man yana da haƙi ya ce ba mu zuwa mai ɗan karɓa ta ko matsi mu kwaɓa mu kwaɓa mu dama shi mu a ciki ya ƙara sa da motar sai ina an aka sa kuma in ba ba ya kwanta a to haka bakin nan dole a yi shi kada a ce ba a yi shi gaba ɗaya ba kuma kada a sake ya zama wani kayan daɗi a yi ta ce zai illa khairul haka shi da hayati ma'ina wa jafafin arrafafatin ma'ina ta alfahari wal amali da yin aiki rashin bacci yau da su amurata kuma yana haifar da wata yanci wace ce wace mutta mutu ne fama ma ta halakarwa la yan tafa'u sahibu ha bi qalbihi me so ba zai amfani da zuciya ba wala da bani ma ha rusuci wace ce wata ba in har yi kamu da irin wannan ce wace ce wace kuma shi ke al'amari ya lalace wa ma makamar wujudu inda bil adali ainihin halitta ba ta tsaya mata da adalci kaɗan ce ana yawan na yahudi kaza wadda ka dofi yahuda wanda aka tura abdullahi bin rawaha aka ce masa wannan zai gaishe shi wannan ce tun kakon dama kai abokin mu ne tun kafin zuwa musulunci sai kai adalci kaga duba ya kamata a kawo masa wannan a kawo masa wannan ce kai dangin birai biyayya da nake muku na fi son annabi muhammadu da ku biyayya da nake kyan ku yau na ina kyaman ku sama da nake kyaman maciji kuma na zo muku daga wurin wanda na fito a duniya son da nake maka da san cece ku saboda da wannan ne sama da kafa ta tsaya mai adalci wannan adalci shi ke rike dukkan abubuwa jama'a ko kungiya muka ko makaranta muka bude ko kasuwanci muka bude ko mu'amala muka bude yana rushewa ne ta dalilin zalunci duk abin da ka ga ya rushe wallahi gocewa yi ba ya adalci ne ba da za ka dawo ka dinga dubawa a hankali sai ka ga inda kai ko Ka ga inda kai kuskura amma kada za ka ɗauka kai daidai kai kai ta tafiya abunka je ka amma ka ruwa fashe kake duniya ka da zahirarka nemi daidai za ka iya yin kuskure mutum kake mutum ce ga shi kuma ba kama duk waɗanda suke na gaba da kai ba ka bi su ɗari bisa ɗari ganin kake za ka iya kauce musu ka zauna lafiya ko ba zai kawo ba halitta kanta da adalci ta kawo inda za a mana sanyi sallah halaka za mu ya mana zafi sallah ban Allah za mu shiga amma ga ana cikin rawa a tsaya ana cikin gaba a tsaya haka ya fi dacewa wayan can su mutu wayan nan su gangaro illa bin Fa tsarin fabani ita kama bihi duk wanda ya riko da adalci ya sauka da aka ba bi hadhihi min majami alkhair Allahu musta'an malam eh ina ga da wujuda ka ce ya halitta samuwa ba don da tsayawa a tsakiya ba da samuwar salasawi illan shi bayan hmm? illan shi bayan magarba illan shi bayan magarba ka ko magana ta cin abinci bayan sallan eh na so ya koya tarbiyya ne mu ba tarbiyya ba har na kawo magana eh, ko ba haya mutum ya saba a lokaci hmm. lokacin na yi za a yi nuna a raba masu da shi in aka girma zai ba da wahala Allah ba su da shi a